a wani al'amari na mai kama da martani ga kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya wato amnesty international da 'yan kwanakin nan ta zargi sojin najeriya da cin zarafin bil'adama hukumar kare haƙƙin bil'adama ta najeriya ta wanke sojojin najeriya the commission is pleased to acknowledge that the nigerian army is already conscious mai rikon mukamin babban sakataren hukumar uwar gida otu aburawa ke cewa hukumar na farin cikin shaida cewar rundunar sojan najeriya tuni daman tana sane kuma tana la'akari da muradin kare haƙƙin bil'adam a duk yaƙe-yaƙen da take yi da 'yan ta'adda wannan kuma na da muhimmanci ga sojojin da ma najeriya tun da farko sai da babban hafsan sojan najeriya laftanar general tukur buratai ya ce dakarun kasar ba sa wani rufa-rufa dangane da batun kare haƙƙin bil'adama Janaral General Batai ya ce ba mu da wani abin da za mu ɓoye. Da farko ma bisa la'akari da dokokin aikinmu mu masu kare muradi da ɗaucin ƙasa ne da kuma kare dukiya da rayukan jama'a. A 'yan kwanakin nan dai, zargin da Amnesty International ta wa sojin Najeriya ya haddasa ce ku kuce a cikin kasar. Dr. Garba Abari shine Darakta Janar na hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya. Amma ne muke da abin da ya faru shekaru da bayu uku da suka kunsu wannan ƙungiya ta amnesty za ta koyi darussa domin su zamana masu koyi da abin da ya faru ba su yi ba shin menene suke faɗa akan yan boko haram mutumin da zai ce maka shi addini addini addini yake yi ko kuma yana yi domin Allah ne amma zai kama dan adam hmm? ya kwantar ya yanka kamar rago ya samu mace mai ciki ya farɗe mata ciki da ta mutu da abin da take cikinta ya samu dattijo da ya fi ubansa tsufa ya zama ya fi kakansa tsufa ya kwantar ya rinka akwai wani taka hakkin bil adama da ya bi wannan na ɗaya kenan na biyu najeriya ƙasa ce kamar kowace ƙasa a duniya wanda ta yana da sharuɗan tana da dokoki tana da tsarin mulki tsarin mulkin nan ya ba wa kowane sashe na al'amur da ke gudanar da al'amuran shugabanci da gwamnatin a gwamnatance Eh? hurumi iri-iri saboda haka ɗaya daga cikin hurumin da jami'an tsaro na ƙasar nan suke da shi shine su tabbatar a kan cewa ƙasar nan ta tsama ƙasa ɗaya mai zaune cikin hali na tsaro da zaman lafiya sa'an nan a su a kan cewa a cikin yin wannan ɗin a cikin aiwatar da wannan hurumi da suke da shi akwai kuma nasu dokokin kuma waɗannan dokokin mu mun gani mun kuma gamsu a kan cewa ana kare su amma duniya su sani amnesty international kansu da babu zaman lafiya a ƙasar nan da ba samu dama su zo su rubuta wannan report amma mu sani akan cewa a duk wani irin abu da ake na yaƙi a duniya kowane irin yaƙi ne shi kowane irin yaƙi ne shi to dole akwai abun da ake kira collateral damage wannan kuma abu ne wanda ko kuma dokar ƙasa da kasa ta yarda ta sani kuma ta amince eh mu ma kuma a matsayinmu na ƙasa ba za ta rasa irin wayannan abubuwa din ba saboda haka idan akwai collateral damage ɗin sojoji suna fara Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria